الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لنا صفقونكم وقولنا قايل يا ذو القعدة 1436 نعجم جيدي بصفو شديني صغوطة تاتشي أغسط 2015 كالندان ميلادية نيكاتو to safu gutsun yanzu kada ne katon yanzu gutun ci da katon littafin fatawar fada'iyyat addawabit wal asar ya doktor sa'ad ibn abdullah al-brik idan shafi ya shi ta ci man da fela bayani da etiyan dawa da su bai ka'ida na shi zane ga ya fatawa ta midiyo na walagwa suna kaida na jimaman labe na kaida wanci da kun sarauyi mini ubu man yi gabe mi latutu ya gbe man mu gagani be ruksa waza na wuji ti dalili ba wata ya e zage a jattara yi mai mini ya ga kama na man shiga na ya e bude na su ke ya e tun ya gmunan a ga man iya da yiri ne ya zamu ike ya da e gaggadan matsala ne zaje ilinuwa nan zane ma ke ya fatawa benin gwayon ɗin lafazi da laja gangani da urufi da al'ada yadda ya je gbi gane ebo abin gaggan doce ne gane kayan na mawai daji fahimta ne kayan mu zane ma ke ya fatawa benin doli yau ya kikan yi na ya ji faruwa ejiyen zane e gbi gana na ke na ga giga ci wani na gaji alaka ngani. daga wuce nan ba na make ya fatawa bai na hali dabanin goye za ya fatawa nan ko bori ya kufu shibata kufu madayagun eliyasan waga fushiji da sauransu ne ke ya fatawa ta midiyar bai na muke ke dai ezubi kefu ebo zai je present ne ga ko zai je an koyi program ta mai tv bai rajiyoyi a bigin ogan gwace ebo da dabara ebo alawa ya lada fitino bai zan gwace shi ma ko man wa ga alawa ya jiya da matsala ya tasa wani caca da ajiye da din caca ya fatawa wa a tuta da ne ke ya wa fatawa vitamin d wani wagajewa cin ma'ala ko ga na ga ko ga fata fatawa irin na ya kí wọn àbẹ́ mọ́ ẹ̀dà ṣíká tún lóbi oyún náà wọ́n àbẹ́ mọ́ wọn wọ́n àbẹ́ mọ́ kí àwọn àbẹ́ mọ́ fìtínà wọ́n àbẹ́ mọ́ jàṣẹ́yà wọ́n àbẹ́ láfẹ̀yìn tàbọ̀ ìdí lóṣẹ́ ẹgbẹ́ wọn bọ́ àwàdí àwàdí tẹ́bọ́ tẹ́rọ ẹ̀ gẹ̀dẹ̀ ya fàtàwọ́ tí ẹ gàwọ́tì ọ̀nà àtẹ́bọ́tàrọ̀ wájú méjò ẹ̀bọ́ ọ̀dẹ́gẹ̀gẹ̀ lóṣó ẹ̀bẹ̀ tí bebe ma mini da nu goyi da alayi mutuwa zai ya fatawa ta mijiyo na a gajiyar da zandoro ya fatawa ta yi tv ba ko yi radiyo bo ma sai zane ji da ilimi manji mai rijiya ga zane je ilimi ganin umartu matsayi na wa ya fatawa nan mini kai da ne zai gaike ya fatawa ta ce mijiyo wa ke ji kula bai yin gai gangan na la ku fatawa ya na ko zane wasu ku to fatawa ya ma wani zabe shi zuzun masaili na ko zane wato ga ya to fatawa kuskure na waya jina wala don kun gane shi waya daidai na da shi musulmi kin wuce wala zahiri na kan fatawuya mini kai da wuce jobe a the special program na ja sai shi ko matsala ya zaka ko matsala ya zumo ko matsala ya gugo da sauransu a cewa zabe na zanen da area na sarauni na na ma'ajin da ni ganin ga cin ga zu matsala wancan lokacin wancan mini ka'ida na shi da alamun tubin na zane ya fatawa ne gada ɗogon ya ci mishi matsala na ce ma fatawa ya ci ugbo wula bayani ji ya ka kunu ga ɗe na gaya ka zana gane biki cin wasu ya shofa biyu matsala ya e e gogu ta ya ci ga masu kun zane ya fatawa bena nga a yawo wuce da fatawa gan na hiyar da fatawa ya e matsala wuce kwaji a da fatawa ne ji alaka bi. ibada ne da dina nan ade fata ne ji alaka be har ka individual shi nan ade fata ne ji alaka be mas'ala ne ji wazilu shi nan ko a maske to mini kaida ne zalami tube na bena na ya gaza ya fatawa na agan fatawa na gali alkur'ani bi sunna bai jima'u bana alama cici a goma. da kem na zan ce ya fata waya ya e tiya ko tsanani yo ko ya e tiya sauki jona man ce ci gaba ga wa alayi ta ci zanin na mana ko fala ya al ifta bil ashal wa huwa yukhalifu al adillata al sahiha al sariha ungwayi na eza da ya fatawa gan ene je sauki gane gadon sauki wuce mawali al-qur'an ba mawali sunna ba أو القول بالأسهل الذي يجعل الناس تهجر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ko ya su lagu su ya gano su na je sauki ganin amma ya gwala sun gano mishi na je sauki da ana fa ya zai lafiya gani ga sunan ya annabi sallallahu alaihi wasallam awil ifta bil aisar alladhi la yura'i fi dawa la yura'a fi dawabit shar'iyya ko yazu ya fatawa ganga ne da sauki gane ga da wani alali masauki wuce zugu aji kula da dawabit ya shari'a ya musulunci ya misali bani ila shishi wa ya fatawa ga elbifu ku sallah gubu ke bakan nuru zuru be lasari magaribe shi ko la jimma kuma be lasari ngoli ko ga ga ai sarga dano ezu fuji no continuously ngole ayayan inna salata karita lil mu'minina kitaban mawquta bi afdalu lama hadisi ya afdalu lama la salati fi awwali waqtiha ngoli na gubale ko ko ge le ga ga yayi e sarwan ngole fatawari na jidiya ko misali bayin nan e ila shishi ko da fatawa gan baji ji bai zagi shi a yau shi no problem to ba ji zuma da mai dusha a kila gangan sauki dabo kaga wunje ji wadi lo zina no problem no le fatawa irin na unji dai da e ba kibo annabi la usafihu nisa a mai yan zagi e wa kuma ila fiya fatawa ga unji dole ke daga ji sallar jana'iza a halula alifata wannan to ga legun gai aisaro unji daidai ya wani annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yakbalu Allahu salata a hadikun iza a hadasa hata ya tawadda ce ce go sallaza a da ke hada su siga da bilan suga kijin suga aluladi ko misali bayanin nan ya fatawa wato ẹnẹ́dẹ́ ẹ̀wí gan ẹgbẹ̀ àfàtàgbà lọ́tọ̀ ní ẹ̀lẹ́ ìjìlbà bọ̀ nígbà ìlàjídúlẹ̀ òdúrú fún ìlàjídúlẹ̀ ẹ̀wú fún kọ́hùn láìwú pàtí ó no jìlbà is more than this kọ́ọ̀gẹ́ ilé ẹgá àdí ni yusrun dèrè ìdìlọ́ yúkùnmù yusrọ̀ láìrí ngole wunde principles be dawa bit ne jago fan yune kaje da jaga ya file fiyo Allah ya e, mu ko misali ba ne ga shi shunga ne dai wasu kinje fiyanin laifi da bo fe do shi goro ne tinje na bai na friends ye yo mo go friendship wuce breaker annabi sa sallallahu alaihi wasallam kana da shi yi goro e, tebur ne dage nono ẹ̀rọ kọ́ ọ̀gẹ́ dá ìgbẹ́lẹ̀ làwọn ti mẹ́ fi yíò ọmọ kan ọmọ kan àwọn ọ̀gẹ́ fi yé gada gada bó fílẹ̀ mọ́ káàbà ní mú ọ̀gẹ́ sílẹ̀ ká ṣìgbó bí yín. wọ́n ti gáàdì ọ̀wà kí ní sutura wọ́n ti jìlì wà Da walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqa wal amal ila ya ga ganin ade man shi nan mu ila ke dawi nan ila ke hasan nan da makamancin su eh ya fatawa bodi bodi fata in the name of taysir ko na mataisira wuce wunji based on taisirin wuce wunji based on kawai da musulunci ba tafsirin cin da ce lajiya katu sai da shafi bai zazzabi a dini wala ta ku murjiyar la'uban da dinihi ala innamal murjiyu bi dini yanzu ku eh? bal adamul qawli bihi li sabi zara'i aula ko yanzu su da ya fatawa irin na jima'i bo a kan wayan da jawun jegan wale lifta bil ashadi ma wujudi rusa fi zalik idan mun ga ke da ya fata da ne da tsanani gane ko amma je ke amma je rusa lamarin maruce ma wale lifta bil ashadi alladhi lam yataraja fi inda al mufti wajh wajhu yanzu ya fatawa da ya koya ne da tsanani gane na mazane ya fatawa na hunga wagan rajihu da ne ke ga wuce ba wani wale yan najeriya kiwon labiya a bu? iza bikiya fusarin misali banin nan iza ci huwa ma a wani bibiyar in ba kara makalla milayin zagin na luwa asibiti wa amma maje zauta yin zagiya in ga an ga soko ga wakar na fi buyuti kuna la tabaru na tabaru da jahili ya tilula a na yin magama taraktu ba di fitar ta zuru halar rijali ne sai bakon kalu su asibiti ma wani zagi na cimbarin a harki are gyawa ajiye ya harin wa ta yarin wasu ne zane ya fata wani na wuzo ko ne ya shaddu ya bane rusa da dabo a daruratu tibiul mazurati a daruratu kadar bi kadriha ko aliman bukari lababi yau sai bukari babi na gaba ya ji zai ji bai zai mai jiba gici benin ko misali banin nan zakaga ini ne wa gawa magi amma wuta su wa doktor maga sa ga ya jala jikin aga ya jala fi na kumbo bal Allah ya fi na kubo wafe da ya fata wani na ya ci ga kuri mata da kuma mai tafi wa dan wala mul khinzir ina su ne da yake be da kai kuci haramu ya buga a jika su shi da haramu wale fata wannan ruwa fata e bano e ya fi gani ga le ya fi e diye zama dari da doji ko Wani ne ya shabi eh ta kida jehovah witness jin nan ko ta ko misali banin nan ila eh, shishi uwa ma nan ba shi yau miji shi biyo amma ko ne wa gumu gan anabi ga ta dawo ma anzalallahu min da'in illa wa anzalallahu shifa eh, da ci cinye su ko cin ba tan doji na waci biyu ci ne kulli da'in da wa ba tan doji ci be amma ga ji ci be ga la ramu ji ci be ma mala shirka ji ci be mu

àrùn fàdọ́wà ń dẹ́gbó ẹgbogbo lóòlì èdè tàtàṣí gẹ́gẹ́wà gúgùlù òkí àjíjẹ fáwù mọ́ káṣì gẹ́gẹ́ ẹgbọ́n ẹjẹ fáwù mọ́ òkí ẹ̀dájú ẹgbọ́n na ne a ce shi tuba na e e jigai e ku samu dace fa'ina izin laifi dan wa labas fahila yadda lokaci ci labasa an yufti bil ashal laifi da bane za ya fata abin da sauki na ta ciki sauƙin shari'a ne da kim na bayani wani yanin ya na laisa inda ya kino annal asala mukhalifu li shari da bane za ya kin ga yadda da sauki ga abin wani shari'a ba abu ibaratin ukhra kuma bi expression doti idza ta'aradat al adilla inda al mushtari falyakhudh bil aysar dalili ga dalili ga gbogbo gangan bai doshi e bayan e manna ya fatawa na e ba mu ta idiyo da sauki ganin da an na za wal au fa kuli qawaid shari'a e da na daidai ganin mu kaidan shari'a gan wali an al asla bara'atu zimma wa adamul haraj wa adamu ta'sim e bane ya sali na bara'atu zimma e gwazawa daga lefiyo wa adamul haraj amma la bai ba lakiya kiyabu wa adamu ta'sim e zaman kaza e mun ga lefi man kamar wal halul ladhi yatufu tawaf al ifadatu ziham ko ke misali ba ni hali ya zane ji tawafi yin tawafi lokaci na e ba fina wa kada a jasa fi hali tawaf zane ma wujan wabi san ko hadasa yi hali ya tawafi wala mai sace an ya kuru jali ya tawadda hmm? eh? umeji na wa tiyan wuce da jiyan wal'ana huwa raji'un ila balaji hali na zanin gashi daju wata ta'allala min ihramin magayi ramu wako fai jabu bil ashal wa wa adam ishtiratu tahara tafi tawaf ko a gata ayu je yana da sauki gani ba to halilin ne a taharatu kun sharati ya tawafi yan wunna ba lafiya ma yi idza kana fakiran la yastatiru ja'u kabiru shi kwalai wa ma ba zalika nan da kiliya ko ta ko misali bayanin nan matsalayin hadisi na ne za a sallin gana na yi shaga if ali mai falin hajji gara Allah ta tofi bilbaiti ko so in zagi ce jaji na yi zagi ne jaji nan gawai da tawafi lifazo ta yi tawafi rukuni ne rukuni yaji nan ko umalaje tawafi lifazo jan za shi yi shi da jani na ewa eh, danin nwoke ajiji ofe wutu mmadụ n'ugwu na nwechi ba n'ọrụ n'uzi amaga oge ahịa ada ada ịzagi n'ọtụtụ uji uzumago ndụlu ya ekwe ebe n'ukpepi okwụba ko kan gaji ke wanda toto ka lara toto nwa nufe guwa ko shi nuna cikin wuyan kakin ka process ga nwa an yi abu an yi abu an yi su da eji na wajen abin yi zan nuta yayin to hajirin ne in ba yi fatawa wato nan na eh mi dan do la to wa fiye to fa zo to ji to wa fulu da yi ma ci ci o bo fi lobe jama'a ja ya fatawa jo ka ci hayawa ibn taymiya de ibn taymiya di ti adu mai fatawa iru shi ibn qayyim ma wuri kiyo stress ya fatawa ci kiya bayani ya ji ku wani litafi ila mulki na rabbil na. yau ji na ku? Allah wa alam amma ga wani ne conditional yin zai gaggada halin wuce wani ko? wọ́n ẹ̀hẹ́n misali bá nínú ìràjí ṣíṣú ọdún haílọ haílù bá wọ́n ní káílù gábí wọn àti ìdájẹ́ ọdún wọ́n tó wá fìlìfà ọdún wọ́n amma zana ga buhaliyo ya fiti na bai daga jiya bane ko wagan waduda ko zai tura kun da mota bai daga jiya bane a waga dada kuma na da tawafu le fa da jan mun ji hankali amma yi ma hayi laza za nu ba baba nu ke la fa buta ko fi to ne zan ga ci a ki ajin wala maga dada yin zagina a ki ajin wala halirin ne a ya fata ga to ya ciya kaida ya ta yi tsiro gato yin zagin la ya ni da mu la ki ujun kula tawafu le fa da uluji wani ilmu inda Allah فللعلماء الخروج من هذا الاختلاف إلى الوفاق قدر ما أمكن manji ungoya ta daga cikin leban na da matsaya na agaji ce fakuta ga nuna gurgudun hali hata alaman nasu ma'ali taifir wata tasiru adamu shida bi ma'ana ha shari'a sahih ko? ebe a ɗaya na yi sauƙiyar musulunci na amma gaji tsanani ma lóòlé ẹgbọ́n ní kánútí ní la problem bẹni kánútí àfẹ́tù di a ṣìdẹ́tùyé kíwẹ̀ pàbí àṣìdẹ́tùyán kánútí ma fẹ́tù di wọ́dí àtẹ̀yẹ̀fìrìyé kíwẹ̀ pàbí àtẹ̀yẹ̀fìrìyé àtẹ̀yẹ̀fìrìyé ní kánútí pàbí màánú yìí náà ngáyìí kíyọ. àdé àdé tàtàbù rúkàs ní kánútí pàbí ko. etiyan wudu da rai daga adi muwafaka da tuyen gan wuyina no ile wunje na ga ya tafsiru musulunci ba tafsiru musulunci wunje kaida shi ko zan do ci na wuye ga shidda na wari agwa sun sunna ni wace lami turaya wale ga wace aga tsanani dai e bogo wa ga ma waji tahriru ya istilahatun naji ka ce waje abin ya zane ga zane wunde shi da zane mai ga zane na rike na tubu kiwa ni ba tubu

ko ba ku ce tiyan da ce faru ya tasiru ni kanu ga zan da jaye murjiya ne wa fiye da yi rijawu ne zai ne yi rijawu ne zai shiga imani e gumuyo ko a tira kawai ya ma ban biya tuni na zamu shiga ga murjiya arja'ul amala anil imani akharu la'amala anil imani ngo le zan ba ci ba ne go gulu ne dan biyu ne kana kwa su ko gulu ne wale ga zamu ta ke wale ga zamu ta murjiya mun so mu ke tuye ne yi rijawu na ta a ta ba zan we evaluate wa ko ilaji yin fahimta ya gani wallawa ne wato ka ta yi firin ne ganin labi ta shigi wacce ba ilhawa wa yi be yana ya safi zane ko bai tunye gbanya yi cujin ba dai amma ta zai fi lafuwa da sayi a yi firin wa tafifa alin nasu وصف كل قول فيه مخالف لما عليه عمل أكثر الناس الآن بأنه من التشدد فهذا يؤدي إلى تعميك الخلاف بين المسلمين أما a ga gane ya ta zuna a ga ya ga wuce ji wato dawa da wa ga yi kireci ta yi ya za an yi kireci ya sauki ya za an har ki babu ne da ya bai cimce kwa sun sauki wa zahirin nan wuce ne ya zane ga alewun ba wajen gwasun dalilin yawon kuran wasu ne ya zane aka tsanani dai nan wani ɗayin nan wake yamma gigin tsakani musulmi jo falon harasar aljami'u alamuwa muwafaqatul kitab wa sunna ko da bayaniyo igaji kokari lami to alquran da sunne wal budu an li tijar bil hadith dhaifa imma iya bi hadith dhaif ilaji uje allati la tasbutu na da wa mu'aradat la dillati sayya ko da gogu da dalil na ja ta zune nan bi a kuwa da rijal da gaza hanji na ma na gada na ya yan bandoci wa bai ga ga gaman wuce ulaju da ta tiya hadisi yo mun wal budu an hazu nafsi bai a gani bai hazu nafsi ma na a rabuwar ci ma na ya tuye muyi na kallar khilaf kuma ne gaji na wani da ce da baga ke ta ne da ya ilimi an gaga gaman ce da baga da bai lagu sun da gangani bai sun ne ko wane ne yin nufin wallacin da baga ce wa ta kada an al'ulaba kama kana al-imam ibn kafin ma ya kuri lekuwa ahli alil inda ijtima'i bihim inda ijtima'i inda ijtima'i lil jamna gumbe ko biyo ya ce nan an fi ayi mas'alati wa yajun wa ba mas'alan doro mun nawaddu an takuna kalimatuna wa fatwana wahida mu ya ju wa ga fatawa ji bani mu yinni ta cuji abu jojo wani hali wani dokunan ne halaye ji wajin wa gan wani ti gan misali bayanin nan ó da expressly ganin zakari misali azil unsa yayi ko ila shi wato ya gwade yi kireti ya taisiru ya gashi wa mu gaci masala alibanin nan in zagi otu lotu in zagi ndo ci mon responsible ga bagi in zagi ndo ci mon ga biya su fi zo ndo ci mon ga biya fiye wen rente o e ba ndo ci mon responsible e buga nga yi hali irin ne ya ga da ga gude alawa gai kwa ko alawa di kazan e ba masala ndo ne e ga yi ne na wanda ba bin yorwa na le nasi ba kuyo ko misali balin nan ẹ̀dà ṣíṣì ǹgán ìmìdánná kó ẹbá mọ́dán ìzàgídánná bá ají àgẹ́wà gbèjì ìzàgídánná mai musulma bá agídánná mai kíyọ káàkiri ọ̀gá no problem ǹgán àtọ́dẹ́gẹ̀ ìdájá ní fọ́nkì wúnnà bí ìzmì ààlì ebo a establish ya family musulunci mai protect ya family ebo go hibzin nasli da hibzin ardi da hibzin yanzu a gishi da mini zaruri ya tu yin makasu da shari'a ebo go bagin nan da yin zagin nan da ya ne allah ya ajin yawo no problem ẹ̀hẹ́ báyìí ní káàkiri níbi ìlàgí ní musulman ní aláwọ̀ṣẹ́ ajíyàwó no problem náà ní ẹgbẹ̀rẹ̀ náà ń tàbí ìdẹ̀bà ń dọ̀rọ̀ tàbí ìzànà ìṣẹ̀yà ní mọ̀mọ́dùbọ̀ Eh? wala jul mushrik wala wala wala wala wala tajul mushrikatu ko hatta yu'minna wala matu mu'minatun khairu min mushrikatin wala ajabatkum wala jul mushrikina hatta yu'minu wala budu mu'minun khairu min mushrikin wala ajabakum idza ataakum man tardawna dina wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi fasadun kabir wayo fa'ida yan goya gici mu shawarati ne. ilimi ungoyin zane ga ya fatawa ta miji wani fi wa shawara bai manji hakika fa ene yele be zai ya fatawa dokunu nukpe miji a jone wa le zaje dan yi mini abu e la mi da binna na ma kliya sarawi e ba kem na zango ta ajuju zabura ku ce diye ce da ya fatawa nan zanwaci masu ya fatawar ya beye wa taba wani wagafin legan in ya tawakafu fiya zai matsala ce sau fawo shawuru alal ilmi fiha daga haɗe matsala na bai da lugwa mi da bi manji ga lugwa mi da wa shawara bi manji ki a ga ti gan nabo ga zanwaci ya fatawa ya berke to wa taba wani wani ga gairin na lina manji matuye gan min yalla da bai zana mufti na zana fatawa na budan an ya kuna mushawaran gairawo min alilili ne wa shawara bai zan wacce na hijin ya na min yan manjo e gogo aga gaggawo man bai da wa shawara bai zan wacce ji ko wogun bai man wacce ji ya shi ya ilimi ya shi ya experience ya shi ya shawara ko ya discuss ya matsala shi ya biyo ji kike ebo na ga biyo ji ani na wuce lawo ga ga wo ji amfani aya wuce ma lawo ga wa ga ko papati ci amman go ci ja n en en en ilimi jibu na ga dono kashi ibnu baz man ku yoni ko amma to sun waju fedu ibnu baz muhammad lamini shinkiti ko abdurrazaka tifi ibn saimin aljabrin da sauransu na lajina ya fatawa te biyoji gbigbe ebo kibo ebo za ebo yi taikon yoyi biyoji bawu ko? kandoci al'albani ibn ban ko? da makamancinsu kila ta ajiya ta organizing conference jo kila ta organizing seminar jo kila ti organize yin workshop jo ge gbe san zanduwa ni bi a gane ja ilu ya ni no do ibi gbe boyo masala ne ji magadan bo na zugu alawa titi bo a zandoro bayan da tuyaca ilim na sokwaji a zandoro na zandu ji ba su ti wa ajo igbigbe go goyi manyan wa shawara da vision de man ne ti cin yi al-khatib al-baghdadi nfe gangan da mini a dabuyan mana fatawa wannan gan an ya kuna mustaukifan bil mushawarati na ya fatawa nun gaji wani ɓe da lamarin ya ga agwa bigar fatawa mai tunawa daidai daidaiwa ko haji wa shi nan ko nune bukata ya fada research ko fada ridin shi da sauransu ko fada cike nan a ɗebe yato na raji cike na bi man shi gan yawa shawara bai man shi a lagos magajin nan na sa a gegan ko ibn al-qayyim ga in kare inda mai yasiku bi ilmihi wa dinihi abe ke zana fatawa na gadi zana trust da ilimi da addini wina fayan bari lau an yi shawuran gwayo na wadawa da wa shawara bai zahiri wuce na wala ya sakilla bil jawabi ga ga wata gbogi a fiye yashe gbogi ma zihaban bi nafsi war tifa an biha ya e gbogi wa gbogi sai ga irin nan." gairi na kwaje latu da gairi wuce ma a'a an ina alal fatawa bi gairi min alil ilmi ungoyin ya manna ya fatawa nan wa wata ya makwai ba fatawa bai zan wace mini ya manjo bai ko ko ga ga wa jinna wa za min aljalin no to da mini ya jahili ce bai faƙad asna Allah subhanahu alal mu'minina bi anna amrahum shura bainahum sai ci daji ya mu'mini sai ci madu'a majiya kirari wangi ke dai lamarin mu'mini da ji shaura tsakanin abunan wa qala ta'ala lin nabi sai ci ga annabi sallallahu alaihi wasallam gam wa shawiruhum fil amri wa shawara gangan da yake lamarin wa kani kanat mas'alatu tanzilu bi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an mas'ala ji ya sayyidina Umar fastashiru laha man hadara min as-sahabati sayyidina umar ta juwa shawara bai zai ga dan mu'min zai lo koyi badr nonan wa rubbama jama'ahum wa shawarahum mun ji wato sayyidina umar wa ja ku ya kambayne mun ji wa shawara bai hatta kana shawuru ibn abbas radiyallahu anhuma hatta babna sayyidina umar wa da cewa shawara bai abdullah ibn abbas huwa idza ka ahadathu al-qawm kan wuce ma ibn abbas gadi za sinnan gadi za ta tangi ga tashi abu wa kana shawuru aliyan sayyidina umar mun fi ashara ga sayyidina ali wa usmana fi ashara ga sayyidina usman wa talhata fi ashara ga talha wa zubaira fi ashara ga zubairi wa abdurrahman bin auf ma fi ashara ga abdurrahman bin auf wa gairahum radiyallahu anhum ajma'in min zayyina ne annabi cece da bayani wa ga cin ne bayani su wale gam ye kirki man, dano man ungwayin mai wuje contact yan man wace ko to nigeria to kin kinkiyanci jo to kin kinyaki jo man ne da bi a ɗi alkur'anu ye a ɗi sunna ye a ɗi asaru ye a ki da sunna a ɗi mana juwangi a ɗi ki da yan bidiya ja amma gina da ilimin amma dai da sai sai nan da contact ya man ne ji establish ya good relationship gangani biyayi matsala da bo na ji waje nan wa gina ko matsala da ta da bo an yi wa yiwuyo kim na su zai biye ne a jike ya shiya ilimi gani bai doji ya wa doji lo ya shiya litafi ko da sauransu yannan wala ya gboro da ya al'umma yan musulman to to man ji bai ne amma ga ga man ji ka zan ga uwa ga fafafaciya mai shi yanzu zan duwa majika a tuji yau ne yannan wa jike yannan uji daidai wa ga da university professor yi shi nan ko ta jikiyar ebe sami na juma bin bin ya yi professor annan ya biya ya ebe ne turuwa ni ga ga katu sai obide ci katu ebe ne ji da bo ya ka su to na waje professor ne eh ka to field obo kan lo ti mun ti ma to field wa ya ma da ma ji amfani ita ji lo ti dan bo do to gun dan wa so ga da tan di da ne kan ga wa dijiyo eh kan wà tó material ló ti fi wó na wali zalika ẹgbọ́n in wale ga ibn kai masu duna nuku wali zalika ka nitum shawaratul ulama min da'adil imam ibn baz rahimahullah nga malla shawara ji da manji mun da mini yana al imam ibn baz wada ya jina kemina kama akhbara bi zalika sheikh muhammad ibn musa al musa kemina sheikh muhammad ibn musa al musa ne mudir maktab bait sama'at al imam ngai director ya administrative office ya sheikh abdul aziz ibn bazu هو يذكر طريقة الشيخ بن باز مع العلماء وزيغ يتيك من ابن باز يجب المجنة وتقام كثرة استشارته لآل الإليني ابن باز عارف فيه وشارة بمجلس صروي حسب قال رحمه الله كثير المشاورة لآل الإمي كثير الأخذ والإتدار بآرائهم وأنه فيه وشارة غني بأي وما عجب فيه put right into consideration وخصوصا أعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء اللجنة الدائمة especially من بيع هيئة كبار العلماء ينبي أعضاء اللجنة الدائمة للبوصل العلمية والإبتاجي wọ́n bí wọ́n lẹ́dínlẹ́tù dáìmà lẹ́yìn lẹ́jìnà òtí kú jiya fatawa ìjọ́nà ibn baz muhammad ibn ibrahim wani muhammad ibn ibrahim ga lásàwọ́ kakùnà alìmá muhammad amini shinkiti na wani mutum da goma a ah. eh? na shinkiti babasa ne gan muhammad lamini shinkiti wadda bukan gaba amma ga wale ibn baz shi ba jin ajali usaimin shi ba jin ajali ko a abla ibn man mon ko yike da wani bi ozo ibn qud student ibn baz sun sai mon sun so da mi member yan lajina ya fatawo asu ipata jin ajali mani ba ni na fozani dai dambo ko abla aziz ali sheikh sun so mai dambo àti bẹ́ẹ̀dẹ̀ new member olóníjà recruit fi lẹ́jìnà ẹ̀fọ̀tẹ̀ wọn ní ìràkí àṣẹ́kùnlá aláàmọ́tì mohamed abdulkarim kudir àṣì fi bọ́ alẹ́ sàmúdáṣe ƙa'idar yin wáyé da yìí ci hasuru baramidil iftail mubashir alaki ulama irasikin ko alakan yawa don program ya fatawa na yi live nan a galuwa zanduwa fe da jima sai zane shi man kwani jagi na katonan wa amma man dunan fayastalzimun albaramid at-tasjiliyya allati تستقبل الأسئلة من الناس ثم تورد على المفتي قبل البث لينظر فيها بتأني amma da yaji zahirin na ja nan in waya ga fatawar na ja ya fe ya nan waya fatawar na ja ka ba ko shambobi E, kaba ta ka dobe aga alaza na ya fata wani wani nga kwesha na jingo mutu adugba wadu study wanda preparation ji ko fayo kuni inda furusa liti hidalin adilla wani mu shawarar ta hali ta khasus wani wuta da lokaci na ngala dalili be da ya gaye man ji da bayani ji da ta shawara na jima da wabi expert ji na fayakbalu ma yara nau yuskinu wale ga halin yanzu mun wale za na fata wani wa je matsala na shi ga ga umai udede bi waji nan wa idin ma ya yahtaji la mazid min albasu wa su'al ko na magade bukata yan more research zan da to ya gabi na sun ya zaɓi a don sai sun ba to radul halakat musajala bi qira'at al as'ila min qibal al mufti aw muqaddam al barnamij dole a yin da ji a cabi ala to kamar bi ga sun zane ci fiye da shi gani a chaga ba ko a chaga ya shi ويتولى المفتي الإجابة والأولى أن تكون هذه الفتاوى أو أكثرها قد أصدر المفتي مكتوبة ẹnu mẹjẹgẹ ní ṣúgbọ́n ẹ̀rọ tó gáyà tó fẹ̀tẹ̀wà nínú agakọ́ ṣàírí ní ìlàdí àwẹ̀ àti èjò pèrèpí àbátákàdọ̀ tó fẹ́ gba wọn bí fatakun ijabatu min khilal ma kataba wa satara wa biyaza wa biyaza tasabu alfatwa min alkhata an-nashi an tasarru wato halirin da walin fatawa ga adi aminci daga yayin biyu wa na'u zalika min al-asbab wallahu alam babu gabu katun na jo subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh